To jama'a ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan marece kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jin ma a jamhuriyar Nijar suna jin mu ta gidajen rediyon su na amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gezo ta intanet kuma a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum Aliyu Mustapha Sakwato tare da sabon Imam Aliyu ne muka dawo mu muku shirinmu na dare kuma na ƙashe a wannan rana ta yau. Today, we are releasing 275 persons who have been in detention over suspicion of being involved in terrorist or insurgent activities. Ba wanda ya hana muku hakkinku gashi nan yanzu za su ke ku ku koma wajen iyalanku. wannan ɗanɗano ne na rahoton da za mu kawo muku cikakke kan wasu ɗaruruwan mutanen da aka saku ko kuma aka sake su yau a borno bayan da aka zaci cewa 'yan boko haram ne daga jihar taraba kuma muna kira ga dukkan mutanenmu a duk inda suke don Allah don girman Allah kada wani ya zagi wani ko ya tada hankalinsa wanda ya riga ya faru ya faru to sannan za mu ji muryoyi da dama na mutanen jihar ta taraba da mutaninsu kan hukuncin kotun koli da ya bar dixon darius akan kujerarsa ta gwamna sannan ko me yan niger suke son su ji yana fitowa daga baki yan takararsu na shugaban kasa akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan kasa suka dame ni shine in ji an ce ɗan niger ya ci ya sha ya ƙoshi mm. to muna kuma da rahoto kan jana'izar da aka yi yau ta uluba don na ibadan a jihar oyo sannan da yake juma'a ce idan mun buɗe layukanmu na wayar tarho za mu ba ku zaɓin ku zaɓi abin da kuke so ku kira ku yi mana magana kan shi lamba dai tun yanzu a santa plus one ko kuma plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun mu fara ba ku labarai ku sha. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu mutane da ake zaton mayakan sa kai ne masu ikirarin islama sun kashe sojojin kiyaye zaman lafiya su biyar a yau juma'a wani hari da aka kai kan wani sansanin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da hare-haren da aka kai da sanyin safiyar yau a garin kidal da ke arewacin kasar harin da kuma jikkata wasu mutane talatin a cikin wata sanarwa da ya bayar kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce wannan hari ba zai sa majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da goyon baya da take baiwa gwamnatin ƙasar mali ko ƙoƙarin da take na ganin an samu dawwammamin zaman lafiya a ƙasar rahotanni suka ce mayakan sa kan sun kai hari ne kan sansanin da rokoki da kuma mota da aka dankara na kiyo da misalin karfe bakwai na safe akalla uku daga cikin sojojin da aka kashin yan kasar gini ne zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai wannan hari sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka ba da sanarwar an ce mai jejeniya kawo ƙarshen ba ta kashin da ake a syria nan da mako ɗaya shirin yana fuskantar kalubale a hira da yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa wanda aka wallafa yau shugaban ƙasar ta syria bashar al-assad ya ce dakarunsa suna shirin sake kama dukkan yankunan ƙasar batun da ya sa aka fara shakkun kudurin sassan na ganin an kawo karshen rikicin da yanzu ya ɗauki kusan shekaru biyar ana yinsa. sa shugaba asar da ya ce ya wato sake kwace dukkanin yankunan kasar zai dauki lokaci mai tsawo shugaban nasiru ya ce yana goyon bayan shirin sulhu duk da haka ya gargadin cewa gudanar da shawarwarin ba wai na nufin za mu tsaye da yaƙi da ta'addanci ba to labaran duniya yake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc ministan harkokin wajen rasha sage lavrov a yau juma'a ya gana da shugaban kungiyar tsaro ta nato jan stoltenberg a gefen taron koli na harkokin tsaro da ake a birnin munich na kasar jamus bayan da kungiyar tsaro ta kasashe da suke yammacin duniyar ta ba da sanarwa za ta girka rundunar sojoji mafi girma rabon turai da ganin irin ta tun zamanin zaman doya da manja da aka yi tsakanin amurka da tsohuwar tarayyar soviet kamfanin dillancin labarai na rasha da ake kira tas a takaice ya ambaci mukaddashin ministan harkokin wajen kasar alex meshkov wadda ya tabbatar cewa lokacin ganawar lavrov ya bayyana damuwar rasha kan shirin kasashen da suke cikin kungiyar ta neto na karfafa yawan sojojinta da kayan yaƙi dab da kan iyakar rasha neto a shafinta na intanet yau juma'a ta ce stoltenberg da lavrov sun sake nazarin dangantaka tsakanin kungiyar da kuma rasha daga nan suka amince na ci gaba da duba damar a gudanar da taro nan gaba karkashin majalisar tuntuba tsakanin neto da kuma rasha to a ƙarshe amurka da koriya ta kudu za su gudanar da shawarwari makon gobe allah kai mu kan shirin girka garkuwa daga makamai masu linzami zaman wani martani na gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi a baya-bayan nan kamar dai da aka ji daga baki wani jami'in tsaro na kore ta kudu din a birnin seoul a makon jiya ne hukumomin amurka nan washington da kuma birnin seoul din a hukumance suka ba da sanarwar suna shirin za su girka ita garkuwa daga makamai masu linzamin nan da ake kira tad a can koriya ta kudu kuma ba ta da bata wani lokaci ba inda za a girka makamin da kuma lokacin da za a yi haka ne za a tattauna a su makon gobe kamar da wani jami'an ma'aikatar tsaron koriya ta kudu wanda ya magana yau juma'a bisa sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba ya fayyace To muka muku labaran duniya ne daga sashen Hausa mura Amurka a Washington DC. To madalla, to bari mu fara share fagen rahotanninmu daga jihar Borno. Today, we are releasing 275 persons who have been in detention over suspicion of being involved in terrorist or insurgent activities. Kwamandar rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da operation lafiya dole da ke garin Maiduguri, mai janar Hassan Umaru kenan ke bayyana sakin wasu da aka zarga kasancewa 'yan kungiyar Boko Haram, wadda daga bisani rundunar ta wanke su. Major General Umaru ya ce an dai saki waɗannan mutanen ne su 275 bayan tantance su da jami'an tsaro suka yi da kuma suka gano cewa ba masu laifi ba ne kuma ba su da alaka da 'ya'yan gungiyar boko haram din we have 142 males, 49 females, 22 underage, 50 children of cleared females, 2 Nigerians and 2 Cameroonians. Ya ce cikin waɗannan mutane 275 a cikinsu akwai maza 132 da kuma mata 49 da ma ƙananan yara 22 da ƙananan mata 50 da kuma 'yan ƙasashen Kamaru da Nijar dukkaninsu mutane biyu. Bayan mika waɗannan mutanen ne dai sai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yi wa waɗannan mutanen da aka saka jawabi kamar haka gashi an tabbatar ba ku da laifi kuma ba wanda zai ci zalinku ba wanda ya ci zalinku ba wanda ya hana muku hakkin ku gashi nan yanzu za su ke ku ku koma wajen iyalanku za mu muku ɗan tallafi da ɗan kaya bayan kun je kun dan huta duk mai sana'a za mu koyar masa da sana'a yaran mu kuma kankana na da ke cikin ku dole ne mu tabbatar sun koma magaranta ina muku marhaba ina mika godiyanmu ga Nigerian Army bisa adalci da suka nuna ba kama ku don a ci hakkinku ba a kama ku don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya a kasanmu. an da ya bayyana sakin waɗannan mutanen ne a barikin mai malari da ke cikin garin maiduguri wadda mafi yawan su ko takalma babu tattare da su yayin da yan uwa da abokan arziki inda mafi yawa idan sun ga yan uwan juna sukan bige da sharan kwalla ne gama dai abinda wasu da aka sakan ke cewa jiya sha kama ka na kai wata uku ai na kama kama tukunna baga garin baga eh, eh to dama sana'an ka menene baba so oh, ina kama ki na'am a can baga din eh baga eh watan ka nawa yanzu a hannun jami'an tsaro yanzu wata na kai biyar Me sunanka? Akwaila Joseph. Akwaila. Shekaran ka nawa? Goma sha A ina ka kama gato? A Goza. Eh. Yanzu gashi an ce za a sake ku. Ya kake ji? Dadi. Kana jin dadi ko? Kamar kana zuwa makaranta lokacin da kake Goza? A an yi gare mu min cika ne amma a Goza. Me sunanki? Sunana Didi Umaru. To ala kama ki? A Goza. A Goza gashi an ce za a sake ku yau. Ya kuke ji? To sai mun gode wa Allah. Kina da 'ya'ya? Ina da 'ya'ya amma ba nan ba a gida ne. na shekaran ta biyu mm. na kika haife ta a jebra ne na ka haife ta tun sha kama ki watan ki nawa wata na uku a hannun jami'an tsaro mm. a ina kama ki a wani gari a mun zo fulka ne ni ne na zo da kafan mu ka zo fulka sai kwashe ku daga wuri yanzu a sake ku ya kike ji alhamdulillah mun gode wa Allah mm. wasu mutanen da aka saka kenan a barikin mai balari da ke garin Maiduguri yau da rundunar sojin ce ta wanke kuma tana tabbacin cewa ba su da alaka da 'yan kungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya to a gaishe ka haruna to za mu je nijar nan gaba kaɗan an jima domin jan abin da jama'a suke so amma bari mu gama da jan abin da mutanen taraba ke faɗa tukuna kan hukuncin da kotun koli ta zartar game da kujerar gwamnan jihar su bayan dai hukuncin kotun kolin nema. ya sa yanzu wasu kusoshin jam'iyyar apc na jihar taraba da ya kunshi 'yan majalisar kasa yin kira ga al'ummar jihar da a rungumi kaddara ita kuwa gwamnati ta zama mai rikon amana da adalci sanata yusuf abubakar yusuf shi ke wakiltar mazabar taraba ta zake a majalisar dattawa ya mako kira ne ga magoya bayan su da a rungumi kaddara. Kuma kotun koli ake cewa kotun allah ya isa ganin sun ba da verdict ɗinsu sai mu karbi wannan verdict ɗin hannu biyu kuma mu dogara da Allah Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri mu dai mun san mutane sun zaɓe mu PDP sun san an zaɓe mu haka kuma Allah ya yi sai mu rungumi wannan kaddara a mu shirya. Shi ma dai wani majalisar wakilai da ke wakiltar maza bal da gaso honar garba garba ce da cewa ya yi. sako da zan aika ga wa'anda suka yi nasara shine a su juyo da akalan mulkinsu zuwa ga adalci domin in ka duba an hawan nan da suka yi kafin a zuwa yanka hukunci idan ka duba cikin abubuwan da suka yi akwai aika-aika kala-kala a ma'aikata an yayyanke musu albashinsu likitoci alkalai ƙananan ma'aikata ma maimakon a tausaya musu dukkansu an sa wuka an yayyanke musu albashi kaga irin wa'annan halaye a gaskiya shi sa mutane suke firkita da su cewa ba za a yi adalci ba. a bayan haka kuma wajen ba da appointment idan ka duba za ka ga yana bangare guda ne musamman kwana-kwanan nan aka naɗa kakakin majalisa sai gashi kakakin majalisa da gwamna duk gida ɗaya suke suna maza ba ɗaya suna local government ɗaya tun farko dai a jawabinsa shugaban jam'iyyar apc a jihar alhaji hassan jikardo ya ce za su ci gaba da adawan da suke yi tare kuwa da sa sawa gwamnatin jihar honzuka inda ba ta yi daidai ba. Wannan gwagwarmaya yanzu aka fara ta. zaluncin nan da ake wa mutanenmu a taraba da jam'iyyar pdp take ma mutanenmu a taraba yanzu ne aka fara wannan gwagwarmaya. mu dai ba za mu bijirewa allah ba muna bin abin da addinan namu nan suka koya mana sannan kuma muna bin kundin tsarin najeriya kuma waɗannan shari'o'in nan da aka daga farko har zuwa yanzu kowa kiriri ya ga irin zaluncin da aka yi mana To Allah shi adda hukunci wanda Allah ba a zalumin bawansa bane ada ba mu da fituna kuma muna kira ga dukkan mutanen mu a duk inda suke don Allah don girman Allah kada wani ya zagi wani ko ya tada hankalinsa wanda ya riga ya faru ya faru to wai kuma wani sabon tafiya za a yi yanzu Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ce su fa kofan su a buɗe yake domin ciyar da jihar Taraba gaba. to adalci za a yi adalci aka cin gwargwaro kuma gwamnati na kowa ne gwamnati ba na ba na mutumin pdp ko na mutumin apc ko na mutumin afka ba ne gwamnati na kowa ne mutumin ba don haka da ake ya kamata a yi shi ne a ba da goyon baya mu samu haɗin kan mutane domin a yi su aiki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya cikin mutanen kai to a gaishe ka ibrahim to nan gaba kaɗan za mu buɗe wayan mu domin ku kira ku ga mana abin da yake cikin cikin ku na siyasa ko sauran abubuwa amma yanzu bari mu je jamhuriyar niger inda yan allah ya kamar 21 ga watan nan za a yi zaben shugaban ƙasa da yan majalisa to ko me jama'ar niger ke so su je daga bakin yan takarar ne sunana sulamaji akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan ƙasa suka dame ni shine in ji cikin program wani ya ambaci cewa ƙasar Nijar za ta kuɗi na kanta shine in ji an ce ɗan Nijar ya ci ya sha ya ƙoshi ba tare da cewa sai an kawo abinci daga ƙetare ya cika kasuwan nan mu ba sai ni tsaya na saurari duka waɗannan program da kake gani in ka tsaya ka duba duk abin da aka saba gani ne wanda har yanzu talaka bai gano komi ba bai gani a kasu ba shine kowa yake zakuwa yana tallata ma 'yan kasa zai yi zai yi alhaji bubakar musa dan siyasa duk ya kamata su mayyana su wa yaran su magana menene magana da za su yi ku yi naku aiki ku ban na wani shi nashi aiki kar ku taba kayan wani ka wani taba kayan ku dan in ka ce ka taba kayan wani hakika za samu matsala ka nemi jama'a da Allah zai baka in Allah ya baka jama'a ba mai kwace maka in Allah bai baka ba ko da ƙari ko da mina baka samu suna malami malam umaru abin da kasan kowa yake hamayya nema to dole ne sai an samu dan hargitsi nan da nan wanda kuma ba wani abu bane wannan eh, siyasa ce wadda in ta wuce za ka kuma an komo wato an zauna da gaskiya a yanzu dai a yanda muke gani to ana gudanar da wannan eh, kamfe cikin kwanciyar hankali ra'ayoyin jama'ar ta nijar sun sha bamban game da bukatun da suka fi dacewa ga waɗanda za su lashe zaɓe su fi baiwa fifiko don walwalar talakawa ya eh, na malam abdulrazak abin da ya kamata a karo ake karji a kai shine yau kowa ya san cewa masu yawa cewa cewa da migiran yan tahe tahe ban ji baje gwamnatin da sa cikin tsarin su ya ce za a kula da su na bi canjin yanayi shi ma ya da abin da dauki hankalin mutane kwarai kuma shugabannin masu neman zaɓe yanzu ni da ban ji da an fito shi a cikin tsarin da ya gudanar da ba eh, sunana wato muhammad habibu ya kamata gwamnati in ma wadda take ci ne Allah ya ba ta sa'a ta dawo ko ko wata ce ta zo mu abin da muke so shine gwamnatin za ta zo ta yi wa talakawa aiki ba ta yi wa kanta aiki ba ta fara da ainihin ciro wa talaka haƙƙin shi wanda 'yan siyasa suka danne wato gabaki ɗayansu ɗan nijar abin da yake so ba kamar wannan eh sunana muhammadu bello jibril ga ta na gido zodai ba ta wuce koki ni makiyayi ne kenan ina kira ga gwamnati wadda za ta hau ta yi kokari kiyon nan wadda ake alhorma ga man fetur ana cewa man fetur shine abin da ke kawo arziki a ƙasa to kiyon nan shi ma a bashi shi da haka sannan noma abin da ya shahi takin zamani wani kyautata manoma gaskiya a yi kokari ƙasa ta zama lafiya a samu tsaro mai kyau wanda sai da tsaron nan ne za a yi kokarin bunƙasa wato tattalin arzikin al'umma eh mu muna son gwamnati wanda Allah ya ba ta hau shi aika mutanen shi koko shi zo da kai ne shi gani gidan likita abin da aka yi koko mutanen da a tare da shi su aika wanda sun kabe gaskiya su zan dibe abin da aka yi don talaka suna wahala mun gani ne sule umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaishe ka to bari mu karkarin rahotanninmu a jihar Oyo inda yau aka kammala wata babbar jana'izar ta sarauta. a yau aka yi jana'izar olubadan na ibadan oba samuel odula na odugade na daya a lokacin da aka ratsa birnin ibadan da gawar marigayi olubadan a cikin wata mankara makada da mabusa sun raka gawar da kade kaɗe kamar haka zuwa cocin kadataral san peters arema inda aka yi jana'izar da yake jagorantar wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya a wajen jana'izar mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yomi Osibanjo ya yaba wa marigayi Oba Samuel Odulana Odugade. We to praise God. a man like this lives amongst us. I want to just say that not just Ibadan, but the whole of Yoruba land and this nation is proud to have had a monarch such as the late Olubada. Farfesa Yomi Osibanjo ya ce mun gode wa Allah tunda an ka sami babban mutum mai daraja a cikin mu wato Olubadan na Ibadan. Farfesa Yomi Osibanjo ya kara da cewa ba wai Ibadan kawai ba dukkan yankin Yarbawa da waya a sami ke irin marigayi Olubadan na Ibadan. Osibanjo ya yaba masa a game da jagoranci na gari da ya yi a lokacin rayuwarsa da yake jagorantar jana'izar Archbishop na Ibadan Anglican Communion Most Reverend Shegun Okubadijo ya buƙaci 'yan Najeriya da su tuna da abin da za su iske bayan mutuwarsu. The way Most Reverend Okubadijo ya ce yadda muke yin lamuranmu a ƙasar nan ba mu tunani da mutuwa ko kaɗan ya ce ya kamata kowa ya san cewa komai daɗewa mutuwa na zuwa. gwamnan jihar oyo abiola ajimobi ya ce marigayi olubadan ya raya al'adu da jama'arsa kana ya yi ababen ci gaba a birnin ibadan da najeriya baki daya obasanmola odula na oduga dai ya kama mulkin ibadan ran sha bakwai ga watan agusta na shekarar dubu biyu da bakwai kana ya mutu ran sha tara ga watan janairu na shekarar dubu biyu da sha shida a cikin waɗanda na shaidi jana'izar ta olubadan na ibadan marigayi samuel odula na odugade na ɗaya har da jami'an gwamnatocin jihohi da da tarayya shugabannin addinai shugabannin kungiyoyi 'yan siyasa ministoci gwamnoni da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to abubuwa da yawa sun faru a kasashen na afirka da duniya baki daya kuma yau juma'a ce don haka za mu buɗe muku layi ku ga mana abun da ke cikin ku wanda kuke son ku bayyana ra'ayi a kansa za mu share fage a jihar bauchin yakubu salamu alaikum wa alaikum assalam wa to wane ne Ala tare da Kabiru mai kaji ce da sakataren kungiyar zaɓi sarka na kan hukumar TV jihar Bauchin Najeriya. To Malam Kabiru kai ne limamin fara kira a yau. Ga min me kake so kai mana magana a kai yau? Eh mu da mun muna karamin hukumar kirki a gwamnan Bauchi gwamna mai adalci muna roƙon al'umma gare shi muna da wata hanyar ta ne wasu shekara ɗari. Dan ta da kirki zuwa da ya taimaka mana don Allah da wannan hanya saboda akwai al'umma sosai akwai dubban arziki ana noma na rani ana na damu na har ga Allah babban damu mu kenan mu a jihar Bauchi da na Kirbi. To mun gode Malam Kabiru Allah ya sa gwamnan koya. ya ji bari mu je Zaria alo. Alo salamu alaikum. alaikum salam wane ne? Aliyu ne kamar tattafa barka da kokari. Barka da wane ne? Kan daga Ladima daga Jushi a nan Zaria shugaban mabgawaya waya. To Malam Hamza me yake cikin cikin ka yau? yau ko abin da ke ciki na shine ina kira ga jama'ar najeriya hmm. baki ɗaya maza da mata musulmi da kirista mu taya mu kama ma shugaban kasa muhammadu buhari addu'a hmm. allah ya taimake shi allah ya taimake shi allah ya sa ya kai mu tudun mun tsira kowa ya ga irin kokari da wahalar da shugaban kasa muhammadu buhari ke a kan najeriya hmm. saboda haka mu taya shi addu'a yanzu malam hanzo kana jina kana malam hanzo daga cikin duk abubuwan da shi shugaban kasa ya yi ko ce zai yi wanne ne kake ganin ya fara ko kuma ya kamata ya fara eh abin da ya kamata ya fara jangon kwaman da aka yi waso hmm. son kudin yan najeriya shine muke so shugaban kasa muhammadu buhari ya kwato mana su ya kuma taimake mu ya kwa an so waɗanda ke kasar turai ya dawo mana da su don yan najeriya mu san eh, yana cikin demokaradiyya mun gode malam haza daga zaria wuri mu cilla zuwa kefi alo salamu alaikum yawa uh, alaikum salamu wa rahmatullah wane ne ni ne muhammadu rabiu kefi na sarawa su ce to malam muhammadu barka da yamma me kake so duniya ta ji uh, daga wurin ka ina godiya ga wannan shiri na ku Allah ya ci maka ya ci da ki ku kara muku ƙwarin gwiwa amin amin ina so sanar da uh, kira na ga shi janar buhari hmm. akan kokarin da yake na ganin cewa rayuwar talakawa ta inganta amma a gaskiya talaka suna cikin wani moyacin hali wanda abun ya kai ga an shiga saman halin kakani kai komi in ka duba za ga cewa ya tashi hmm. muna so da allah buhari ya dan taimaka ya duba wannan al'amari ko a samu sauki haka to mun gode malam muhammadu rabiu allah ya sa ya ji to bari mu je bushe shi assalamu alaikum Wadatar salam kuna magana da Bala ne wankin wula daga Ushishi na niga da ke tarayyar Najeriya. To Malam Balarabe barka da dare me kake so ka yi mana magana kan shi yau? To yau zai magana ne zan kira ne ga shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. a eh. gaskiya yanzu najeriya muna cikin hali na ha'ula'i hmm. saboda wallahi wasu ma kan kwana ba su ci ba saboda halin komi ya taɓarɓare yanzu a najeriya komi na kasuwa ya ɗaga harkoki yanzu ya tsaya ciki wallahi saboda yanzu kulle boda ma da aka yanzu ga ya sa ta abincin da za a ce ya zama gida yanzu a Najeriya wallahi muna kira da shugaban Najeriya jami' Muhammadu Buhari yake shi ne alfarma ne muna tare ya muna alfarma dan Allah wannan bodan da aka kulle din nan muna so a dan sassauta a dan samu shigowa da wasu abubuwa da su gida Najeriya idan aka to mun gode malam bala Allah sa shugaba Muhammadu Buhari ya ji roƙonka kuma ya yi wani abu akai bari mu je Jos hello Salamu alaikum. salam, wane ne? na Alhaji Kabiru Highlanders daga 'yan hawa Kibbutz. Yau, Alhaji Kabiru barka da yamma, me kake so ka gaya mana ne? Alhamdulillah, mun gode Allah. Wato kuna kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya ne da halin da suka shiga ciki. Don hmm. Allah ya hankali, kasuma a shekara goma sha shida muna shan wahala. Hmm. Mutumin nan bai rage da hawa ba, ya kamata mu mushaye uziri. Mm. don Allah mu yi hakuri mu taya shi da addu'a insha Allah za mu yi nasara insha Allah um, alhaji uh, kabiru daga cikin matsalolin da mutane suke ambato wanne ne ka ga yana bukatar kulawa fiye da kowanne cikin su wato abin da jama'a suke magana a kai mara aliyu shine wai game da abinci da suke ake shan wahala wajen neman sa da kuma sayan sa wai yi tsada hmm. mu kar mu manta shekara goma sha shida ana kasa mana aya a hannu gami mun yi hakuri ya kamata ya zama mu ci gaba da yin hakuri mu ci gaba da mara addu'a insha Allah za su tattara. to mun gode kwarai alhaji kabiru daga jos ina jin da waya ka za mu daga birki a nan sai allah ya kama ranar talata mu dawo mu sake baku wata dama domin bayyana rawayinku Ga shari murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta shiga ayarin kasashen duniya domin ta bayyana kin amincewarta da kaciyar mata. Wannan muguwar ɗabi'a in ji shugaba Barack Obama tana da illa kuma tana kawo al'ummomi koma baya. Ɗabi'ar ba ta da tushe a kowace al'umma kuma tana yi wa ƙoƙarin ƙarfafa mata da yara mata zagon ƙasa. akalla akwai mata da yara mata miliyan 200 a duniya yau da aka yi masu kaciya. Ƙididdigan baya ma da hukumar UNICEF ta yi sun nuna cewa akwai ƙarin yara mata kimanin miliyan 70 da ba san da su ba da suka fada cikin wannan ɗabi'ar marasa imani. Kaciyar mata da yanka da ake yi masu, wasu hanyoyi ne na cire masu ɗan tsaka. ko kuma yi wa farjinansu la'ani ba bisa kan dalilan kiwon lafiya ba. Babu wata hujjar karya harkokin mata da yara mata da gangan, kamar yadda shugaba Barack Obama ya faɗa, domin yi wa mata kaci al'ada ce a wasu wurare ba ta sa ta cancanta ba. Wannan ɗabi'a tana da illa kuma ba ta da kyau a ko'ina ta faru. dalili kenan da amurka take taimakawa da kuɗi shirin da ke yaƙi da yi wa mata kace a wurare kamar ƙasar gini a nan gida ma amurka ta ayyana safarar mata zuwa inda za a yi masu kaciya cikin manyan laifuka kazalika amurka na aiki da shugabannin addinai da na al'umma da ƙungiyoyi ta wayar da kawunan mutane musamman baƙi da suke samun matsi su ci gaba da wannan muguwar ɗabi'a tana kuma tallafawa ƙungiyoyin cikin gida da ba na gwamnati ba su ƙirƙiro da sabbin hanyoyi da dabarun hana yi wa mata kaciya. Amurka na tare da al'ummomin cikin gida da na waje da suke aiki ka'in da na'in su kawar da ɗabi'ar yi wa mata kaciya. Muna kiran 'yan mata da iyalansu da malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da shugabannin addinai da na al'umma da jami'an gwamnati su haɗa hannu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su aiki tare saboda kawo bambanci in ji shugaba obama ya ce lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan muguwar ɗabi'a a kuma bar al'ummomi ko ina suke a duniya su cimma muradunsu ta baiwa mata da yara mata damar zama abin da suke so su zama. Sharhi murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. to da yake muna da sauran da koki kika mu rufe bari mu kawo muku labarin matakaici Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu mutane da ake zaton mayakan sa kai ne masu ikirarin Islama sun kashe sojojin kiyaye zaman lafiya biyar a yau Juma'a wani hari da aka kai kan wani sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali. sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin ya yi allah wadai da hare-haren da aka kai da safiyar yau a garin kidal da ke arewacin ƙasar harin da kuma jikkata wasu mutane talatin sawoyi bayan da shugabannin duniya suka ba da sanarwa an cimma yarjejeniya na kawo ƙarshen bata kashin da ake a siriya nan da mako ɗaya shirin yana fuskantar ƙalubale a hirar da aka yi yayi da kamfanin dillancin labarai na kasar faransa da aka wallafa yau shugaba basar al na kasar ya ce dakarunsa suna shirin sake kama dukkan yankunan kasar To jama'a iyakacin abin da ya sauke kenan sai mun da muku gobe da safe a madadin shi sabu da sauran abokan aiki a nan Aliyu Mustapha Sokoto ne sai an jima.